sama da awa shida ne dai aka shaye ana ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin da magaram inda kusan kowane manya-manyan titina da dama suka shaye da ruwa babu hanyar da jama'a za su wuce a kafa ko kuma a bisa abin hawa amma duk da haka bai sa ba jama'a suka yi ƙasa a gwiwa ko kuma fargaba ta bin cikin ruwan dun da haɗarin da ke cikin ruwan to sai dai masu iya magana ke cewa abin da ya sa kusu cikin wuta to ya yi wutar zayi ga ra'ayin wasu daga cikin jama'ar da muka ci karo da su a daidai lokacin suna hamayyar tsallaka ruwan allah ya karo alhamdulillah sai dai muna kira ga magabata su yi kokari su yi ba duka inda ruwa ya tushe inda hali a suna yi iya kokarin su mun gani suna yi iya kokarin su muna nema dai akan kokarin da suke su kara shi ruwa hanya yake bukata kaga dai kamar yanzu yadda aka yi wannan sai wanda Allah ya hudda da yawa ba su kwana a gidajensu ba fatan mu Allah sa ya wuce lafiya muna kira ga magabata su kara kokari akan kokarin da suke yi wanda za mu ce dangance da ruwan da aka yi mai fatan Allah ya sa haƙin shi alheri kuma alhamdulillah za mu ce tunda Allah ne ya ba mu ruwan wannan Allah ya sa haƙin shi ne fa alheri eh, insha Allah babu wata abon yanzu da ban mu da wata banna da za mu ce yayi tunda a yanzu ne yake sabka a a daidai lokacin da wannan ruwan sama ya shaye dukkanin manyan tituna. magajin gari na shiya ta uku abdullahi kabiru ya fito a guje cikin kayan gudu a lokacin da aka sanar da shi cewa hanyoyi da dama sun shaye da ruwa musamman ma wannan hanya da motocin sufuri na mai suke wucewa ta hanyar tanut ruwan ya shaye ta wanda haka ne ya sa shi ya zo domin ya gani da ido wanda kuma aka kama da shi ana hudda jama'a domin su huta don kada ruwan ya tayi da su a game da haka ne ma muka tambaye shi a halin yanzu ana iya cewa an samu asarar rayuka ko kuma irin asara ta dukiyoyin jama'a yanzu babu wani dogon bayani da za sai mun ga yadda ruwan nan zai tsaya saboda in ka dibe shi ruwan ya nihi wajen waccan unguwa ta karar lawal hamma yanzu da hankalinmu a can wajen yake kenan sai dai in an ƙida za mu yi muku wasu bayani mu gani abin da za mu rezultan abin da sakamakon za mu samu bayan sallah asubahi aka fara ruwan wannan har kuma yanzu yanzu in ka lura muna wajen karhe biyu da rabi a yanzu kuma ana ruwa babu wata banna wadda ya a cikin to shine na ce muku ai sai an ƙida ruwan wannan to akwai nan lungu duka ba mu shiga ba zuwa karan lawala hamas cikin garin liman eh, mala amar ka gani duka ruwan wannan juyi yake saboda babu hanya hanya a toshe take can a can gaba shine duka wannan umma a ba'isa duka ruwa ya baya samun mahutashi yana can toshe inda yake zuwa wajen tafkin tawasa yana yanzu sai mun ida an ruwan ya tsaya an kewaya kuma a lokacin da za mu gani abin da sakamakon da za a iya bada. Wannan ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya kwanaki biyu dai da masu kula da al'amarin sabkar ruwan sama a ƙasar ta jamhuriyar Nijar masu hashashen yanayi suka fitar da wata wasiƙa ta sanar ko kuma yin kashedi ga jama'a musamman mazamna hanyar ruwa ko kuma wanda gidajensu suke da matsala da su tashi ganin cewa a bana akwai yiwuwar a samu ruwan sama da yawa don haka yana da kyau kamar yadda masu iya magana ke cewa ko kana da kyau ka gama da wanka don haka yana da kyau a ce magabata su ƙara ƙemi wajen ƙara fitar da hanyar da ruwan sama zai samu ya wuce ba tare da ya yi matsala ba ko kuma ambaliya.